gwamnatin jihar borno ta ce ta keɓe naira biliyan ɗaya don biyan ma'aikatan da suka kammala aikinsu na wa'adin shekaru talatin da biyar a jihar da suka haɗa da malaman makarantun firamare da ƙananan hukumomi da ma ma'aikatan gwamnatin jiha shugaban ma'aikatan jihar attigari misali ne shaida manema labarai a garin maiduguri wanda ce tuni ma an soma biyan waɗannan mutane da suka kammala wa'adin aikin su da ake kira retirees sai dai kungiyar kwadagon jihar ta ce bata gamsu ba da irin yanayin biyan wannan kuɗaɗe da gwamnatin jihar Borno ta ce ta soma da cewa ta yaba wa gwamnan jihar game da sakan waɗannan kuɗaɗe sai dai sun kuka kan cewa kuɗaɗen sun yi kaɗan matuƙa idan kwatanta yawan basussuka da ma'aikatan da suka ajiye aikin nasu ko kuma suka kammala Yawa wa'adin aikin nasu suke bin gwamnati da aka dakata tun shekara 2013 kuma yanzu hakan kudaden hasin ta san ma biliyan 20 amma gwamnatin ta keɓe naira biliyan 1 ne kawai wajen biyan waɗannan tsofaffin ma'aikata da ake kira gratuity sai dai shugaban ma'aikatan a gari misali ya ce an soma kenan kuma za su ci gaba da biyan waɗannan kuɗaɗe ne sannan a hankali zama abin da ke cewa His Excellency Honorable Kashim shatima has directed the commencement of payment of gratuity to all workers in the state civil service, the local government, and the state primary education. Uh, accordingly, he has directed the release of 1 billion naira. ya ce bisa raɗin kansa gwamnan jihar borno kashin shatima ya bada umarnin soma biyan kudaden ma'aikatan da suka kammala aiki wato gratuity kuma ma an soma biyan waɗannan kuɗaɗe kuma an saki naira biliyan ɗaya wajen soma biyan waɗannan kuɗaɗe kwamar tatis ali abana dai shine shugaban ƙungiyar kwadago na jihar borno wanda ya tofa albarkacin bakinsa game da sakan waɗannan kuɗaɗe da ya ce sun yi kaɗan if you consider the quantum of the amount the government has given yes we appreciate but it will not make a meaningful to the pensioners and if you consider out of 20 billion only 10% have been paid, which I believe is not meaningful. Ya ce idan aka duba adadin kudaden da gwamnatin jihar Borno ta sake, zai cewa mun yaba da abin da suka yi, amma ba abun a zo a gani bane dan ba za su yi wani tasiri ba ga waɗannan mutane saboda yawan su da kuma yawan kudaden da ya taru. In ka duba cikin biliyan ashirin, kashi goma ne kawai za a ce an biya, ai ba wani abin a zo a gani bane If not because they have commenced the payment, the workers and the pensioners and the workers of the local government will also commence soon a strike. But so far they have commencement. Ya ce idan ba dan gwamnati ta soma biyan waɗannan kuɗaɗe ba, dukkaninmu 'ya'yan ƙungiyar kwadago za mu ɗunguma cikin yajin aiki. Amma tunda ta soma biya, mun ɗaga mata kafa a yanzu hakan. Kuma ina fatan cewa za su gaba da biyan waɗannan kuɗaɗe. Amma in dai ba su ci gaba ba, babu abin da zai hana mu zuwa yajin aiki. The backlog of the gratuity has accumulated is as a result by the government that has stopped the monthly immediate release of 150 million. Gwamnan ya ce kudaden sun taru ne saboda tsohuwar dakatar da biyan naira miliyan 150 da gwamnatin jihar Borno ke yi duk wata ga waɗannan mutane wanda ya ce yana mai fatan cewa gwamnatin za ta ci gaba da biyan waɗannan kudade don a samu saukin halin da al'umma suka shiga musamman mutanen da suka bauta jiha a na tsawon shekaru 35 suka kuma ajiye su lafiya amma ɗauki tsawon shekaru ba tare da an biya su ba shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatin ya ta yi kokarin biyan ariyas ariyas da dukkanin kudaden da ma'aikata ke bin gwamnatin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya